a yau za a fafata a wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da kasa inda ƙasar Bahrain za su barje gumi da Philippines da misalin karfe biyar na yammaci a agogon Najeriya. Da misalin karfe hudu kuwa kungiyar kwallon kafa ta Uzbekistan ne a yau za su barje gumi da Syria. sai kungiyar kwallon kafa ta jordan da misalin karfe biyar su fafata da lebanon da misalin karfe takwas saura kwata na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar chad kuwa netherlands ne za su barje gumi da kasar peru sai australia za su fafata da kasar sweden har ila yau babban wasan da za a fafata a yau din ya kunshi kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal inda za su barje gumi da kasar Croatia da misalin karfe 8 saura kwata din inda ake tunanin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Portugal shahararren dan wasan nan Cristiano Ronaldo ba zai buga wasan ba inda yake bukatar hutu wa kansa idan muka leka sauran labarin kuwa wilfred zaha ya ba da taimakon kuɗi wa tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata na ƙungiyar ƙwallon kafa ta christian palace dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayyana godiyarta ga ɗan wasan mai shekaru 24 da haihuwa wanda ya sabunta kwantirakinsa a ƙungiyar a watan agustan nan inda zai ke karɓan kuɗi har fan a duk mako a mazaunin albashi kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta tuntubi mahaifin wakilin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta farisan germany mai suna andre raviot mai shekaru 23 da haihuwa kan yunkurinta na zawarcin dan wasan a watan janairu kocin kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola ya dakatar da amfani da wayoyin salula daga bangaren inda ya kasance ake wasanni ko kuma ake wasan atisaye inda 'yan wasa suke karban horo a club din kungiyar kwallon kafa ta tottenham za ta buga dukkanin wasanninta na premier league a filin wasa na wembley yayin da club din ya ɗauki alkawari wa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta ingila fa na ƙasar ganin ta kammala ko kuma wajen shirye-shiryensa na ganin ya kammala filin wasansa a watan disamba dan kwallon kungiyar kwallon kafa ta tottenham mai shekaru 31 da haihuwa mai suna jan betonga ya buƙaci ƙungiyar ta ƙara sabunta masa kwantirakinsa har shekaru guda nan gaba. Ɗan ƙwallon ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona mai shekaru talatin da haihuwa mai suna Evan Rakitic ya ce wasu manyan ƙungiyoyi a cikin nahiyar Turai sun buƙaci da ya dawo ƙungiyarsu da ta leda amma shi da kansa ya zaɓi zama a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona na ƙasar Spain. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dan dandalin BOA huta lafiya.